Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Yau ranar Talata shida ga watan Agustan shekara ta dubu biyu da goma sha tara cikin shirin za a ji cewa al'ummomin ƙauyen Jakana da ke karamar hukumar Kondiga a jihar Borno na ci gaba da cewa ƙauyen sakamakon barazanar 'yan ƙungiyar Boko Haram. Haka kuma za a ji cewa ɗaruruwan 'yan ƙasar kamar sun yi maci a babban birnin ƙasar domin neman sanin inda 'yan uwansu da ake tsare da su a gidan yari suke sai kuma shirin a dawo lafiya da babaya ko makiri zai gabatar mana daga nan kuma shirin jaridan jamhuriyar Nijar da kuma wasu ra'ayoyi da ku masu raro ke kira kuna ajiye mana amma kafin duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. kasar china ta ce za ta ɗauki matakin ramuwar gayya muddin amurka ta girki makamai masu linzami masu matsakaicin zango a yankin asiya da pacific mr fu kong daraktan sashen kula da makamai yaƙi na ma'aikatar harkokin wajen china ya gaya ma manema labarai yau talata cewa china za ta tsaya ba to ba za ta tsaya ta zira ido kawai ba matsawar amurka ta aiwatar da barazanar da ta yi a ƙarshen makon da ya gabata ta wajen sakataren tsaro mark espa da cewa za ta girke makamai masu linzami a yankin kwanan nan ya yi kira ga makwabtan china musamman ma japan da koriya ta kudu da kuma australia da su yi taka tsantsan wajen kin yadda a girke makamai masu linzami na amurka ya kara da cewa hakan shi ya fi alfanu ga tsaron kasashen nasu da yake mai da martani kan har-haren kan mai uwa da wabun nan da aka kai amurka shugaban amurkar donald trump ya sha alwashin abin da ya kira daukar matakin gaggawa yana mai allah wadai da masu tsauran ra'ayin nan na fifita jinsin farar fata tare da kiran a shiga yin binciken kwakwa ma duk wani mai neman sayan bindiga to amma trump baya ra'ayin daukar gagarumin mataki a majalisance na dakile wanzuwar bindiga inda hakan ya zama abin takaici ga masu ra'ayin daukar wannan matakin haka zalika bai ma mai da martani ga masu sukarsa ba waɗanda suka yi zargin cewa zafafan kalamansa na sukar bakin haure musamman ma na 'yan wato na ƙasar mexico sun taka rawa wajen samar da mummunan yanayi irin wannan trump ya yi jawabin ne a fadar white house jiya litini. bayan hare-haren nan biyu da aka kai sa'o'i goma sha tsakanin juna a el paso na kas wato na jihar texas da kuma dayton na kasar ohio na wato jihar ohio wasu ɗaiɗaiku mahara ne dai biyu suka kashe jimlar mutane akalla 31 a biranen biyu baya ga wasu da dama da suka ji wa raunuka. a wani mataki mai matukar tsauri gwamnatin india ta 'yan hindu masu ra'ayin kishin ƙasa ta soke 'yancin cin gashin kai na musamman da aka baiwa yankin kashmir tun shekaru gwammai da suka gabata wanda hakan ya janyo fargabar abin da ka biyo baya a wannan yankin mai rinjayen musulmi sa'o'i bayan ɗaukar matakin tabbatar da tsaro a wannan jihar ministan harkokin cikin gidan Indiya amit shah ya gaya ma majalisar dokokin kasar jiya litini cewa shugaban kasa ya rattaba hannu kan wata dokar gaggawa ta soke tanajin doka wato na 370 wannan tanaji shine ya halatta ma jihar ta kashmir kafa nata irin dokokin da kuma 'yancin cin gashin kai game da duk wani abu 'yan banda batun harkokin waje da na tsaro da kuma na sadarwa. gwamnatin ta india ta kuma soke dokar hana waɗanda ba mazauna yankin ba ne da su rika sayan wasu kadarori a jihar wanda hakan ya baiwa duk wani ba da damar zama da sayan fili da kuma samun aiki ƙarƙashin gwamnatin yankin tokar fa sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc koriya ta arewa ta sake cilla wasu makamai masu linzami da safiyar yau din nan talata a cewar rundunar sojin koriya ta kudu wanda ga dukkan alamu martani ne cikin fushi kan atisayen soji na haɗin gwiwa da ake yi tsakanin amurka da koriya ta kudu a wannan satin daga kudancin lardin wange aka harbo makaman da ba a tantance irinsu ba zuwa yammacin kasar a cewar hafsan hafsoshin sojin koriya ta kudu a wata takarda takardar ta kara da cewa koriya ta kudu na ci gaba da sa ido ko da za a kara kaddamar da wasu gwaje-gwajen makaman amma ba ta yi karin bayani kan hakan ba kaddamar da gwaje-gwajen na zuwa ne bayan da ma'aikatar harkokin wajen koriya ta arewa ta fitar da wata takardar bayani inda take sukar atisayen haɗin gwiwar da ake tsakanin sojojin amurka da na koriya ta kudu ta yi gargadin cewa koriya ta arewa na iya watsi da batun tattaunawa da rungumi wani sabon tafarki ibrahim kalmasi garba ke ya karanto labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc adalla kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin al'ummin ƙauyen Jakana na jihar Borno na ci gaba da ƙauracewa gidajensu bayan da suka fara fuskantar barazanar 'yan kungiyar Boko Haram kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Haruna Dauda ya haɗo mana. jama'an da ke ƙauyen jakana karamar hukumar kwandiga a jihar borno na ci gaba da ƙauracewa ƙauyen sakamakon barazanar 'ya'yan ƙungiyar boko haram da ta ziyarci garin har sau biyu cikin mako guda tun a ranar talata da ta gabata ne dai aka ce 'ya'yan ƙungiyar boko haram din sun ziyarci ƙauyen na jakana da su kwashi kayayyakin abinci da dai wasu kayayyakin bukatu irin na yau da kullum suka kuma tafi da wasu masu gadin wata makaranta guda biyu wanda har yau ba wanda ya ji ɗuriyansu wadda ranar alhamis kuma gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya zirci kauyen na jakana sai dai barin garin gwamnan da kwana guda wato a ranar juma'a waɗannan 'ya'yan ƙungiyar boko haram suka sake ziyartar garin su kuma nemi kowa ya nuna katin shaidansa wato identity card so kwashe wasu 'yan banga guda uku su ma aka yi gaba da su waɗannan mahala dai yana zuwa ne sanye da kayan sarki da kuma motoci irin fentin sojoji wadda mutanen wannan ƙauyen kan zata cewa jami'an soja ne sai dai bayan an shammace su sai su fahimci cewa waɗannan mahala ne kan ziyarce su duk da cewa ba su kashe kowa ba sai dai hakan na tsoratar da mutanen garin wanda tuni suka ce za su ma sallame ƙauyen kama dai hidda hidda ta kasance da wasu muna cikin sallan ba guda shida to a cikin hilas guda shida nan mafi yawan su suna cikin uniform na sojoji ne sai suka yi gaba sai suka sake dawo baya suka tsaya bayan a bakin kofin makaranta to kaga sai mu jama'a kuma suka samu ratsewa akwai makami a su ne da da makami ma su rpg wannan ak-47 ba makamin da ba su da shi wani ne motar suka zo da shi hilos hilos na mai ma'aikata na sojoji wani bola bola sun da kuma kayan sarki a jikin su eh hakika to ana magana sun shiga ma sun kwashe kayan abinci a gaskiyan wannan batu yake eh hakika kuma sun aikata haka kuma sun tafi mana da masu gadi na makaranta guda biyu ba su ta kama kwar su kashe ne a cikin gari a ba wanda suka kashe eh, sun ce su ba ba sa bukatun talaka su bukatun su jami'in tsaro ranar talata da kamar misalin karfe 6 da minti 40 suka shigo mana cikin gari suka suka babbala shago suka ɗauko mana ma'arba guda biyu masu gadi din nan eh su ne masu gadi a bakin makaranta ana magana kamar kwa ma kwana a gidajen ku ya ba ma kwana gida tun da aka ce an kawo ta kan garin na ma kowane ba sa kwana gida da yawa a jeji kaman zabi muna bar gidajen mu aka mu je mu kwana jeji to mu dai gaskiya kowa babba da karami hankalin su ya tashi saboda ba security wanda yana kasuwa ba ba zai samu kwanciyar hankalin da zai bude shagon shi yayi kasuwa ba ya batun gaskiyan cewa in eh, kamar dare ya kuna fita ku bar gari sai wace gari kuke wannan tabbas in yayi karfe shida wannan kowa kayan shi a kai ne za mu fita bakin gari sai mu boye mu kwana mutum biyu uku haka sai a yi dozin din su kwana an gari ya waye sai kuma a dawo ka gani ba mai kata kawai muke tsoro yanzu kar a zo a kashe mu za mu bar gari tuku kuma kun zo mun tashi ma tuku kun zo wayan su akan hanya masu koma ka dama kun kama tafiya ka jeji kenan eh, jeji za mu tafi ba inda za mu je ba ba inda muke ba daga nan zuwa Maiduguri kilomita nawa ne 42 wadukul biyu. Ah, eh. to ganin cewa wancan lokaci da waɗannan mutane suka zo ba jami'an tsaro a cikin gari na lokacin a babu sun tara sun tafi ba kowa tun a wancan lokacin ne dai gwamnan jihar borno professor babagan umar zulum ya roƙi gwamnatin tarayya da cewa su ƙara jami'an tsaro a wannan gari don baiwa waɗannan mutanen kariya gama abin da ke cewa the federal government has done a lot we are still appealing to the federal government to provide more security in this region. Ya ce gwamnatin tarayya ta yi abu da dama kuma har yanzu za mu ci gaba da roƙon gwamnatin tarayyan da ta ƙara mana jami'an tsaro a wannan yanki don mutane su ci gaba da kasancewa inda suke. Let them appeal to their sons and daughters that are involved in this process to desist from collaborating with the insurgents Gwamnan kuma ce zan roƙi mutanen wannan gari da su roƙi 'ya'yansu da su guji haɗa baki da waɗannan mahara idan akwai wasu daga cikinsu. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To a gaida Haruna Dauda, ɗaruruwan mutane a ƙasar kamar suka yi zanga-zanga a babban birnin ƙasar suna neman sanin inda aka kai fursunonin da aka sauya waje a makon da ya gabata biyu bayan wani bore da ya barke a ban gidan yarin Yawunde. Ga Alheri Grace Abdu da fasar rahoton Moki Edwin Kinzika. Julius Barker ɗan shekaru 32 yana cikin waɗanda suka yi jerin gwano a yawun da jiya Litinin. na neman gwamnati ta bayyana inda aka kai fursunonin da suka bace. We simply want the government to let us know where they are now. Abin da muke bukata kawai shine gwamnati ta gaya mana inda suke. Ba mu da wani mugun nufi, muna da 'yancin sanin inda suke. An sauya fursunonin wurin zama ne bayan bore da aka yi a gidan yarin da ke Kodengwi ranar 22 ga watan Yuli. 'Yan awaren yankin Kamaru da ke amfani da harshen Ingilishi da ke tsare a gidan yarin da 'yan hamayya sun kwace ikon gidan yarin domin nuna su kan irin cinkoso da rashin kyan muhallin gidan yarin da kuma tsawon lokacin da ake ɗauka kafin a gabatar da waɗanda aka kulle gaban kotu. Sama da mutane dubu shida ke kulle a wannan gidan yarin da aka gina domin tsare mutane ɗari bakwai da hamsin. Gwamnati ta ce an sake wa kimanin fursunoni 250 wuri bayan boren. 'Yan tawaye sun ba da sanarwa ta hanyar sadarwar intanet inda suka ba gwamnati wa'adin kwana biyar daga laraba da ta gabata. Ta gaya musu inda mutanen da aka tsare suke idan ba haka ba ta kuka da kanta. A jiya litinin suka ce an gaya musu cewa mutane 88 daga yankin da ake amfani da turancin Ingilishi da ake tsare da su suna tsare a wani gidan yari da ke birnin Yawunde. Suka ce ba su san inda sauran mutanen da ake tsare da su suke ba. Kakakin gwamnati Rene Emmanuel Sadi ya ce an kai mutanen wani gidan yari ne sabili da rawar da suka taka a boren. da aka kona wani bangaren gidan yarin aka kuma jiwa mutane da dama rauni. The inmates identified as being the leaders of this insurgency. Ya ce an mika wa 'yan sanda fursunonin da aka hakikanta su ne suka jagoranci wannan bore 177 a ranar boren da kuma waɗansu 67 bayan wannan. duka-duka su 244 domin a yi masu tambayoyi kawo yanzu duk an saurari bahasinsu an kuma kusa kammala bincike sadi ya ce waɗansu daga cikinsu suna gidan yarin da ke da matuƙar tsaro a yawunde yayin da sauran kuma ke waɗansu gidajen yarin da babu cinkoso sosai ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta amnesty ta yi kira ga hukumomi su inganta yanayin gidajen yari su kuma saki waɗanda aka kama suna zanga-zangar lumana a kuma tabbatar an gurfanar da waɗanda aka kama a gaban kotu ba tare da ɓata lokaci ba ko kuma a sake su. Alheri Grace Abdi kenan da fassarar rahoton Moki Edwin Kinzeka kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka. da bambanci a junanmu mu haɗa kayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya da Hausa da Yarba ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya haɗa yayi mu bar kabilanci da bambanci Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya bambanci a junanmu mu haɗa kyayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya To wannan haka yake har yanzu da ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC wanda yanzu agon muke cewa karfe uku da minti goma sha biyar na dare ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kuwa cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokaci. Shirin adawo lafiya na ci gaba da tattaunawa da masu amfani da hanyoyi musamman direbobi da fasinjojinsu akan mu'amalar tsakaninsu da kuma kalubaloli da suka fuskanci a cikin aiki. A makon da ya gabata wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwali ya faro tattaunawa da wani direban motar haya mai suna Aminu Abdulkadir wanda ya fara bayyana mana matsaloli da yakan fuskanci akan hanya musamman lalacewa hanyoyi da kuma batun ma'aikata. inda na kwari ya masa tambaya kamar haka ma'aikata ba Yau ma'aikata to ai aiki suke yi in an fahimci abin komai mai sauki ne biya yawa wukan tambayar ka lasin takaddun mota ya caje mota ka tafi akwai road safety wadda su ne mafi wani muke ganin cewa kamar kalubalen mu ya fi gare su saboda za su tambaye ka abu da yawa suna da doka wajen guda ɗari da wani abu eh suna doka wajen ɗari da wani abu kuma kaga ba za ka iya tsallake komai misali an ce kawo direba lasis ka bayar makashin wuta ka bayar takardun mota ka bayar triangle ka bayar safiya taya akwai ka kunna trafficator dama da hagun ka kunna dan jabirg naka yana kama full naka yana kama kwa yana aiki kaga yana ganin ya kamata a mutum guntun kuma a yafe domin ko Allah yakan cewa ku yi kokari ku kiyaye manya manyan ka bara iro shi zai yafe ba guntun so amma in aka same ka ba sa yafewar gaskiya akan yafewa amma gaskiya kadan saboda ka san a kowane sahi akwai mutanen kirki akwai mutanen banza wani zai in kai yi ya ka abu uku ma yi ya ka lasin da fayar sabusha da gundun zuci da kalla ke yi amma wani zai ce sai ka je ka sai kun je ofis in kun je kuma za a yi maka tara kamar dubu goma wani lokacin dubu talatin sama da haka ma to in akwai gyaran mota ne mu da muke aiki da tasha gaskiya ba wani laifi bane a ce gyara saboda ai rayuwar mutane ce a hannunka wanda kake kontrol nasa in an samu agasi kai ma kana ruwa misali in kar a ce ma a biya diya common ka yi mota ta azan wani mota mota in ko aka ce wannan azumin zaka guda 60 kadai ake ka tashi hankali kar ma ka biya diya da balle a ce za a biya diya wajen miliyan 50 da wani abu kaga mutum ya shiga cikin yanayi amma in ka gyara ko abu ne ya faru mafi yawanci za ce kawai Allah ne kawo kai magana wai lalacewar hanyoyi ya eh. kake ganin me kake ganin ya kamata yi mini abin da ke gani ya kamata gwamnati ta bai da hankali wajen matsawa waɗanda ta bawa aikin hanya don kammalawa misali hanya da ta tashi daga Kano zuwa Maiduguri nan an fi shekara goma sha ana yin aikin baya ya kisa ko ina za ga an yanzu ko a sati da wuce nan a makonnan nan an yi wani mummunan azan a dalilin gwangwai ne yanzu in ka tabi nan kana barin gwangwan ta tatanin sun tire hanyar hannu ɗaya ce hanyar da ta tare kamar jihohi biyar ko shida a ce za a haɗa mutane a hannu ɗaya kaga ta shankali ne wannan a cikin hanyar akwai private ko wanda yake mota ko wani wanda bai mota ba so in an maka wani ba cikin wani in yayi fure wani ba zai ba kaga irin wani abin duk damuwa ce bar adadi so kuma su misali kamar su da muke ganin masu dantata kamfani na ƙasa mu 'yan ƙasa ne so yana da kyau a ce ko don kihin mutane ma na mutane yankin su aikin tunda aikin a Kano ne kuma sun kisa mai da hankali sun mai da hankali akan aikin kaga akwai felo a cikin harka wannan shine kalubalen mu gwamnati ma ba wanda ta bashi kwangila in kuɗi ne wannan kashi ukun ta bashi ɗaya a ciki in yayi ta bashi in har A akan malabiya eh to kaga ba ai wannan dai suna na Abubakar Mala Abubakar gashi kana tuki kuma sana ka tuki ce yaya mu'amala take kasancewa tsakaninka da fasinja saboda wani lokaci ana zargin juna ko ku zarge su da rashin wato yin wani abu na aibu su su zarge ku da rashin hakuri ko wani abu mai kama da haka ya take to abin da yake kasancewa dai da mu da su kamar yadda ka faɗa wannan zargin akwai shi dan so tari kaga in ne lodi wani lokutan ina tsoron kamar bin hanya saboda ma'aikata haka ka gani to in na yanki haka yana son bullo hanyar da nake ganin zan samu mafita to mana dan samun korafi da su haka sai su ce ana yawo da su ana ta shiga lunguna da su ina za a kai su ne to shi nake ce musu ai muna bi don mu samu mafita saboda mun budo dar ana samun matsala a gumu kuma matsalar rosemti ne da karota ko ka kiyaye wani lokacin sai su nemi sai sun kirkiro ma abin da yake ba shi bane ka gani ina direban lasi akwai takardun mota akwai fayil sun dushin akwai komai na da komai kawai dama abin da zan tambaye ka kenan wai ba kwa cika sharuɗan da hukuma ta daya ne wallahi muna cikawa sibil limit din da ake ta kokarin sai an yi shi sai an yi shi an ce baya ma samuwa dubu hamsin ake sai da shi kuma an ce ba ba a samun zama amma suna takura mana kan sai mun yi shi da daukar mutum biyu a gaba ba kwa samun eh, ba kwa iya kiyaye kuna yin over speed ne kenan no ba wani over speed kawai dai ba mu san komai ba dai muna ta kokari dai inda yadda za a dai a samu da Allah a sama mana maslaha amma ai an zo gun sun da wasu ku kuma ana zargin ku da cewa dama kuna gurin tsayarsa. a gaskiya to ba duka ba kuma ana yi ba zan ce ba a yi gaba da yawa amma ba duka ba gaskiya masu hankali a cikin mu suna da yawa akwai datta akwai manyan mutane ko ba haka ba eh gaskiya to ai eh, to irin wannan yanayi misali idan wato aka samu fasinji ya baka shawara kai kana sauraron abin da ake gaya ina dauka gaskiya ina dauka ina dauka shawara inda ya ban shawara ta gaskiya wallahi ina dauka har zan masa godiya in dai ta gaskiya ce in ya so da zan zuciya shine zan ce masa ba haka bane Ko shakka babu wannan shiri zai ci gaba da bibiyan harkokin masu amfani da hanya domin rage yawan hatsara a kan hanyoyinmu. Sai kuma sabon mako za mu ci gaba da wannan shiri. To yanzu a madadin wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da direbobin da ya tattauna da su da ma ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya ko makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To wani haka yake baba yanzu kuma ga bar ma dauke da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Batun cikar jamhuriyar Nijar da shekaru 59 da samun 'yancin kai da aka gudanar a ƙarshen mako na daga cikin muhimman labaran da suka ɗauki hankalin jaridun wannan ƙasa. Jaridar Le Sahel na cewa sallar ta uku ga watan Agusta a wani bangare na matsayin ranar da shan itace. saboda haka shugaba isuhu ya jagoranci bikin dashen itacen da aka shirya a tawa yayin da a ɗaya ɓangare ya karrama wasu 'yan ƙasar saboda gudunmuwar da suka bayar wajen yaƙi da kwararowar hamada ta hanyar da shan dubban itatuwan da a yanzu haka ake cin moriyarsu jaridar lactualite na cewa hukumar yaƙi da cin hanci halsiya ta ƙaddamar da bincike a sabuwar ma'aikatar buga lasisin tuki. domin tantance gaskiyar lamari bayan da masu ababen hawa suka yi ta korafi a kan yadda kamfanin da aka baiwa wannan kwangila ke tatsar makudan kudade cikin yanayi mai cike da hazo jaridar labanaman ta ce najeriya ta fara barazanar maka jamhuriyar nijar a kotun ecowas don ganin ta kwato kamfanin architim group neaport haƙƙinsa bayan da aka karbe masa kwangilar gyaran filin jirgin saman jore hamani don baiwa kamfanin summa na turkiya jaridar ta ce a wasikar da ya aike wa ministan harkokin wajen jamhuriyar nijar a watan yulin da ya gabata ministan shari'ar najeriya ya bai wa gwamnatin ta nijar wa'adin makonni biyu domin ta biya kamfanin na architim mallakar wani dan najeriya diya ko kuma a haɗa kotu jaridar le monde ta ruwaito cewa alkalin da ya baiwa noman umar gaskiya a shari'ar da ta hada shi da hamma amadu akan batun cancantar shugabancin jam'iyyar model lumana ya fice gona da iri domin a cewar masana kotun tsarin mulki kaɗai ce ke da hurumin tantance halaccin kowane ɗan takara sabili kenan uwar jam'iyyar ta ɗaukar ƙara don ganin kotu ta soke hukuncin da ya baiwa noma hurumin jagoranci a matsayin shugaban riƙon ƙwarya mu rufe sharhin da jaridar lanketor wacce yake cewa gwamnatin jamhuriyar nijar ta fara hukunta barayin dukiyar jama'a a karkara misalin yadda abin ya faru a gundumar gure da ke yankin zandar inda aka gano wasu da karkata akalar tan 48 na cimakar da aka aike domin a raba wa talakawa jaridar ta ce binciken jami'an tsaron jandarman na gura ne ya gano bahuhuwan irin wannan cimaka a hannun wani ɗan kasuwa ba tare da wata wata ba ya tona asirin masu hannu a wannan ta'asa cikinsu har da prefe sani nasaru da mayar da wasu kansiloli sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar To a gaida Malam Sule yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu raro kuke kira ta wayar muku na ajiye mana. Assalamu alaikum BOA mai magana Aldaraf tara gashuwa babban odita jiran na ƙungiyar muryar Falata na Najeriya. A yau zan yi kira ga shugaba Donald Trump ya kamata ya ringa kalame na wariya da nuna jinsi ya kamata ya sani shi shugaba ne na al'ummar amurka kuma shugaba ne wanda na kowa shugaba ne ba na addini ɗaya ba shugaba ne na ƙasa amurka kuma da muradin amurka da al'ummar amurka Assalamu alaikum da farko suna na Aminu Mai Shayi na garin garba ce da ba kungiyar mura talaka ta ƙasa rashin jihar Taraba. da farko zan yi magana dangane da wannan zanga-zanga da shi wannan wanda ya tsaya takarar shugabancin kasa a matsayinsa na kuma dan takarar neman shugabancin kasa a siyasa ya kuma fadi wannan wanda ya ce a yi zanga-zangar wai za ta zama gama gari domin a tumɓuke gwamnati to shi ya manta da zanga-zangar ne ya tsaya takara ko kuma da ya tsaya takara inda shi ya ce zai ce a yi zanga-zanga saboda haka ni ina ganin waɗanda suka goyi bayan yin wannan zanga-zanga ba san ma me suke yi ba. Assalamu alaikum gidan Radio Amurka sunana Gambo Garau da daga tsohon kwafi a garin kwatostin a na so na yi godiya da jingina ga ciyaman ɗinmu na garin kwatostin yayan mu alhaji salisu mustari a bisa ya ce lambatoci da ake yi a cikin garin kwatostin saboda gaskiya mun da canji wajen tafiya ruwa a lokacin damunan assalamu alaikum sashen hausa rediyon america suna na usman dogo madakara filakar gamar jihar neja nigeria ina kira ga gwamnatin kaduna da neja state a halin gaskiya jiyaran mandi ba motan da ya tashi daga kaduna zuwa benin gwari zuwa kwantagora saboda mai saboda sun shiga yajin aiki motoci na fasanja ko mota duk motan da suka yi already an soke fasanja saboda sun ce hanya ba kyau da ya kamata jihar kaduna da neja su tashi su yi haɗin gwiwa su doki matakai a hanyar benin gwari zuwa kaduna To da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. To a takaicen kasar China ta ce za ta ɗauki matakin ramuwar gayya muddin Amurka ta girke makamai masu linzami masu matsakaicin zango a yankin Asiya da Pacific. Mr. Fu Kong, daraktan sashen kula da makaman yaƙi na ma'aikatar harkokin wajen China, ya gaya ma manema labarai yau talata cewa China za ta tsaya ba za ta tsaya ta zira ido kawai ba. matsawar amurka ta aiwatar da barazanar da ta yi a ƙarshen makon da ya gabata ta wajen sakataren tsaro mark esper ta cewa za ta girke makamai masu linzami a yankin kwanan nan da yake mai da martani kan hare-haren kan mai uwa da wabon nan da aka kai a amurka shugaban amurkar donald trump ya sha alwashin cewa wato za a tabbatar an ɗau mataki kan duk wani mai kawo matsala a ƙasar ta amfani da bambancin launin fata da makamantan haka koriya ta arewa ta sake cilla wasu makamai masu linzami da safiyar yau dinnan talata a cewar rundunar sojin koriya ta kudu wanda ga dukkan alamu martani ne ga wato matakin wato atisayen da amurka da koriya ta arewa ke yi tare To madalla masu sauraro a nan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za ku iya ziyarta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye shiryen mu da suka gabata ta adireshinmu na VOA Hausa da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatarwa sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Darrell Smith Nisar fil hashin gumin lake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Salamu alaikum.